الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sun تنفل لن يرو هجر hijira ركمانا وتنفل ركبه سورة الملك Haa kadhaa sogonnyarri kulli soorakeeya sogonnyarri soorakeeya walakin kamagamustuhaa findi kennate o haa kadhaa soorakeef sassaabamtaawu hadithaa gabira hakan ma haa goni naan tifaareenya sallallahu alaihi wa sallam nyaamaa eegani kan hin oolne maagana soorakee qaba o haa kadhaa hadithaa nu kuu goni kannaana. nanti fare sallallahu alaihi wasallam ati sura ba qur'ana di tanjike ayani akanjondi igodangani riwayatana wakanjondini ikamandangani qiyaman kota wahakada ari riwayatana di nanti ho adaga ni tantan dabari kaburan kamma ntatu nanti kaburanyani asaw kaburu ke kamma gure kebe ga kaburun nogondi ada ke sora garama ga nyemana ada mogon ko farenda farenti sallallahu alaihi wasallam ke sora ni tangaro nyaga seren tangana gelli jahannama yangan katengo hakada riwayatana nanti fare sallallahu alaihi wasallam ada honya mari atadi yaqindire munga urosu ina sora ke kara ala kulli al haditha gab gab gab gabari gab, amma kulluha da'ifa asuka man tanne hadita lampun tanye konta sahani no on nanti sanadu bana nya hakele kay asahan tanni hubenu gari ke sora fasongan ta gondi sanadu bana tano gatin sahihu nyani wa hakada sahihun chartun ne sartun karagai ma'ruf ladaykum kan tintanga agane amma to ano nyugona no rahmahumullah kunna sanadun ko kahuma meya wa hakada nakillu ko kahuma meya na koya killukuga gaba mogonɓe sanadunu kuyugonunga ñana hasanunga iranta ñana sahihunga amma irawa ñana hasanunga ira ñana hadisa sirenga idan honu daga do ken kille nanti sahihun bi onta ken mundunu amma sanadunu kunda kohomame a ñana hasanunga honu gada koye har sanadunu kunda kohomame mogo mogo iranta ñana hasanunga hagati si sokko kannanga daif idan kembranga to anon daga kille gallu an ga tarna hube kamma Allah wa tarna kan kamma an ana tarna nan jisana dunan kan kapame inya hasanunga alhamdulillah to anon yuwa tara kamma an ana tarna nan tisu kamma tana ba'ifu nya hontanya na hasan ngino gondi wa hakada to anon tore kan kawa kamma bismillah wajongati Allah to gonga de ma murano gano ita to kaya arrahmana kanya ni nema yurwan tendun kenga arrahim akanya ni nema kinyan naranga kata yemmenga yemme ba gana ganu ni nema kinyan de arno ko hukunga kampal allah subhanahu wa ta'ala ti tabaraka aghirin nan jidin ta aghirin nan dumenta tabaraka suratul furqan tafsirinha ndangi amananni kannanga khairin gabo aɗo khairin dumai kasra khair maa listimrar khairin nan gabo ado anan dume ga ko ada khairin gabenni walakin ta dumene ko da a khairinga tanguttu walakin a gabe heti amma allah subhanahu wa taala aga khairi be kinni hadamarenmunga a gabe ñani hakada aga khairi be kinni hadamarenmunga a dumanten kani kadi wa hakada hiken meragantenni kannanga burukil jamal ñogomen tuuse warni ñogomen ngana tuusinu kube fil ghalib adallana nolle idan tabaraka wureni kannanga a xerin ko a harna koni wa hakada tabaraka gadanga allah subhanahu wa ta'ala ran tagge manna kon ho ho dangan kon tana gairin ga ben na du man tenga na allah ga allah gairin ga ben na gairin du man ten khair ga grisere be katta na honna le tan khair ga grisere ga katta na hiya ta du man tenga ni an a halle wa ngalla amma allah subhanahu wa ta'ala ne akhirin ga ben na gairin du man ten ka gani kamma nga ga ta gairin ga ben na gairin du man ten ne ate ko hani kenga alladhi tunkanga tunkake be biyade agata akitenga almulku marandi timmantenga tunkan kerin jirin ten na kerin duman ten ni tunka kebe marandi timman ten ta akitenga wa haka da wana fasar ni katan akan nan kaga akitte wado hada warnu kubenu ganyade ashari ngani kebe hara gono nanya hotana kudura wallahu aftambe walla marande wallahu betana abul hasan al ashari rahimahullah oda kaara tanna kata sina wa ka aqida kamma walakin atubina chagaro halle na kitabun dabari ka aqida konturunga alla ga tikitte no kube ta kitana kanyam mo da allah adam on ta mo tay amma on ta kawantan na tamthilun da takyifin dabari nan ta na ko kiyamo وهكذا وانت تعطيل قنيانا ناكد تكنا كرنا فسر وطنين واترن آل السنة والجماعة رمغون كما أكد كان كم غادي الله أعلم وانت نمغ نعم سوتي نعم. ولكن هو منيني هو سبتني كان نتوان رحمه الله ويستفاد من إضافة اليد إلى الله تعالى ثبوت الصفة الذات له سبحانه إذا أنا سبتنا نتاكد wa hakada manna allah subhanahu wa ta'ala gati marandenga tikebe kittenga hada maramme sasa maranden timmantenga na fil ghalib hincu ko mantenna ta kittenye hinu ngana serebe maga ga illan kubbeni da gi sagonya na gobe nyana watini hinu na kya kittendi idan qur'ana ga yang qarabun kanne nya dim manci he diga mogon po timmantenya kamma idan tunga kebe marandi timmantenga kittendi wa huwa atanga la ala kulli shay'in honne be sunyangen kamma qadir anana nyen idan angana tini sere sudangani ananya ngatina dangani tabaraka mananyi marandi timmante nga kaman kittendi an kan ta kenta ko ho kitta walla ngana tini sere dangani tabaraka ananya yande ke qur'ana yang kanda ta kan cere kitta tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi wa hakada angana tini sere dangani tabaraka anan akaman togonun da ma kan kutun kaga kuntin ban way na naga sentiya wa haka dai do tagawunun tagawa hodi tabaraka ismu rabbika dil jalali wal ikram idan an da tabaraka kun nuqsama kan kutu arjin ma kan kutu be kan ta tataga ma idan agalle jahila gunga anna nyiga sere ma kan nan ta nan ni tabaraka ko kuson ga kanne ga ta barka kan kanga gelle jahila gunya ti tawhidun tuin balagunga anga iga seram maga arna khair jiri kandi arna sutura nyoda arna warja kilunga killunga sarno dinan tanga yello nda lemunun qorondi ko ha duan tunya sunna ko mata na iga seram maga ma dua dangani de la na nanga duan na dangani amma nan ta dangani abarka ke kalman ta gambe ho da maga kan Allah subhanahu wa ta'ala serenga dan nyigande oi gande agara ho honda minnya nganda maga ma ta da abarka tabaraka ke kalma konni ko ya allah subhanahu wa ta'ala bane amma seren kutta gar honya duanga nya danga ni duanga sugaranga hilla ka gan ta duanga bede amma tabaraka maka kati diga me kene allah kare kare ta honya wa haka danga na tini sere danga ni tabaraka anyi ko wanda binnera ne anan ngana kamanga kenyangen kamma na allah subhanahu wa ta'ala gare onda ga na. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم a عملا alladi akanyanitun kanga halaka almauta agara kallentaga walhayata ado ngalintawu akanyanitun kanga agara kallendo ngalintaxuntaga wahakaza mufasirunanu ngandigabe nyana qurana gara komogonbe awase kallentuinta nyani ngalintaxuntuinta nyani كنت هتاجن كتا جغان دلاتيا ولكن إشكالنا منا كنا غجونا أنت الموتى أما خلق الحياة والموتى أتي خلق الموتى والحياة hanan gumunti asulu tu kannan nu hanan kenne kallenye hal ata ala al insani hinun min al jahr lam yakun shay'an madhkura itingalin ta ngamay no kenne kannan warni kallen tuyendi ti kam mogo ngalintaxum mana ngalintaxum ngalintaxu howodi maniya kene kenga fay kene idan ngalintaxu kalle iti asulu ni kannanga hananga kanna ñinonga kalle allah wa taala ga jonge kallenga wa hakada hillandinni kannan kaxaya hillandinni kannan kaxaya kube gani kallenga awa serenga la yigo kamma warni sere sugana kallenga a jommena gane ago atangenga kallenye fil ghalib anga nga la kama ngolli nga kenga logono akama ngolli sirnyenga kenga gabono sere sugara kallenya koy waay bada ganta ngenya anga hayni hakatin cuko mante anga nga la kama nga kanna allai anga nga la golli sirnyenga kenga gabono wa hakada sikandin kannan qagaye kalle kenyana kannande nyana alal qahri karabanden kamma na allah sembeng koy kalle nyana ken koy warni nan kari hagat ya nanya antalingan dan ka forte nyana kalla kanna na karabanden do seguma ko koy ni kenne kalle nyi ku hinu sikidangane anaga jonge kannanga kalle nga palle na lengalen ta gulle amma ma ما هو تعريف الموت وما هو تعريف الحياة كلمت وأقول لك أننا غنسا كنت أقول لك nga. ya akhi kallen tuintanyani ngalintaxun tuintanyani onto tayi mum muttu kendangani aha ada kallen do ngalintaxun tagamaniya liyabelukum kudo anaxa kun jarabe ayyukum kogana axa kundi ahsanu kengan cironta amala golleya ada kallen do ngalintaxun tagatimaniya kudo kalle ke do ngalintaxu kenaxa anaa hay naga jarabi kono gana ga kundi iga gollen po siri siri siri siren dabarni kubenu da golli siren bari ani tugata kubenu ganda tanan bari ani tugata ahsanu ka be hakana kai ismu tabdil magati asran ngani agan cironta ahsanu magati hasan ahsan kudo na ga jarabi ko gana aga kundi mana kono gana aga kundi kunga gollen po siri siri siren ga iga tan dabarni ke aya be ha kene ke ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam agara ke aya gara atike aya koy fadail ibn iyad gara ko ni mo gonde fadail ibn iyad agara ke aya gara ati akhlasu wa aswabo ti gollem po sirenni kannanga gollem po siri siri sirenni kannan kaga ya ahsanu amala gollem po siri sirenni kannanga qila ya aba ali ko ngana ta dangani ya ali haba ma akhla wa asago gollan po khalasin tan kan nan qaga wa sahaban kan ati adangani akhlasuhu gollan po khalasin tan an yakuna khalisan liwajhi allah ta'ala gollan أن ya akhlasin tan أن an garanya allah bani adangan aswabo an yakuna ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gollen nan ya faran kinnan kamma alaihi salatu wasalam idan iganati gollen po siri siri sire ani kannanga angadanya alla dangani wa hakaza angadanya faran kinnan kamma warni ho ada gollen yana alla dan kamanya sunnan kamma ko bidangum ku kanya na mo gombe ho ga danga nyina nya sunnan kamma kamanya alla da kwanga gonu ngali gatini ni sunna gumunyan kini lentu nyana du ko yenya sorondangan idan amma ga ni doru amma ga ni doru anya khalase nga alla danga ni hakada anya faran tunnan kamma shamsuddin bin al-qayyim rahimahullah akan qagati ati gollenga logo logo iwa gapu hilli sakundina danga ni mana gollenga logo logo kitabu hilli wa saqa danga ni hanan ni kanna nga lima fa'alta kenga sahene kitabi hanan hanandi hillandin ni nga wa kayfa fa'alta kenga sahene kitabun pillidi gollen ga logo logo ku illi diwanani kitabu ku ngasa kan gollen dangan hana lima fa'alta mani kancigi angara ke golle dabari anda dabari allah dangani wa manda dabari soronya dangani wa manda dabari anna man manda ke dabar timani ngasa kanong kiyaman kota anna jabi nanda dabari kya dangan hillandi wa kaifa fa'alta anna golle kanya kanya mo haka kamma nya faran tunnanya kamma manda nya nyon nya kamma kiyaman ko tanna ken ka jabi na nya faran tunnanya kamma walla ken ga a ah, ngera nya nyon nya danda nya nya kamma manda nya kada manna jabi ni noa dan gella gana hinga kanya mo kada hada be anga mirni an gollunga kalase ngaroni di mo gombe wa haka an gollunga angi nya na faran tunnan kamma mo gombe alayhi salatu wassalam وهكذا كما هكذا كمفسرون ننتي الله سبحانه وتعالى متي ليبلوكم أيكم أكثر عملا ada kenya kuda na ga jarabi kono kana aga kundi ken kamanga da barni gollem po gabe ngalla makan kone gollem po gabe kemma muroya aho khalasin ta nya faran tunnan kamma ke amuroya aho khalasin ta anya faran tunnan kamma ke amuroya awa bangano da fare alayhi salatu wassalam agati sahabanunda sere warni sasa warno akamanni arjanna dun kenye tabane tahillo makatta sikoya sahaba nyugo gire kissa kenda de hondiya saha nyugo girna naga katte idi haba waremeya irawa nyanan dingiranga honne wayabo anyanginonga aya kenga uronda anta gillinan cigi hotananta adangani maga kinye bito hilli makatta bito sikiya ata daga ni haqiqa hontin dim fa wanaga fara alayhi salatu wassalam awati ni sere warna arjanna dun kenya na nyallin nda kenya na linna tanga golle ben kana nya ga nan golli sere keme dabar min kana arjanna kita kanna nyang gollunga be hede awati ke ona nga ngari mo gombe baten na kundwa inya mo gon tin kundwa igoni nda ille wurondi igana illi tetenga iwa alla kon ka yugo ni me killunga kebe kamma sere sida ko kenti sondo menga sere hasida hunti sondomenga de nanti sereda nema go kita kempa hasida hungi sondomenga kentanonga awatanda darje ke kita tikkiyai ya akhi soro ñugona adangana nema kiti jondi anga tini sondi mi yesonga ille ay gonu har soronganan kiri jondi telephone nga ke mobile kebe gadi har soronganan kiri jondi ta hilloy kunga taxunu seregami anga ngalla yesonga illene ta antaka tuiga seren hunti karabe ya. har serenganan kira kaman jondi haranga hibe to angana masalan ko na to agu ganta kan dangana anga ngalla ye sonne ille ana dunya ko anga digambe ko nugo garan digame nyeni kwa na dunya ko anga digambe ko nugo ton digame hek ke suka o mante nan ni kebe to agu ngan kan dangana anga to anga ten ko na kan ganta kan to as dahu wa haka dan ta mun da sonon nan tirinka anga gonu ngalla anga nyinan pa kebe ko ne hakikan digame nyai anga konni soronna taga sina hakre kita nkanga ngalla kama ngata uno astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah pour que ina soro ku sikkanda an ko di digame kedi ya akhi hasirin ta tuiga birene nyammo ko bedi anda toro ki sire ngaranga balaw nyani kenga anda ngari ka kasira ndi balaw nyani soro ngaran to siran ko ni kenna danga ni mben ku menye agana nyimma ngari keri go ga munyi katanga kenka nyamere to kan karabaniya walakin hasida hasirin na tun nanti Allah ta ga gane Allah gara siren ta gati ta ga gane bai anda hasida wa amma hasida wa na kan kitta ba ran yin metan pindi so nu kon ta na wala lingin tan ce di iran nun kam ma daga na sigi ta nun billa kam ma hasirin to awun ta ken dia ya hi tongon ni ta Allah ta kan dindenga Allah gara nya ke ben keran tanya na gadin kanya ke ben maka nyimme tampinde Allah nya na kenga sere suga da da kuya nya ne kan kan le kayya arno an haran turonji idan liyabluwakum kudanaxa kunjarabe ayyukum kan kunde ahsanu kengan cironta amala golleya kebe hakene ke na bangandi agan maniya golleya warnangan sedeko ngallinantaxuna digamen ko bane ani gollentanonga sigancir konnema irere ayyukum ahsanu qawla kemma ayyukum ahsanu sura kemma ayyukum ahsanu jasada kesko man jamma konere kannan nan koni golle nyam konere wa huwa kan allah subhanahu wa ta'ala al aziz an yani kelebun dana nga gonta raga kelebuno al ghafur akan yani ghafarana nga yamman dangan yamma ke be gana tubi akoman no gondi sirabe gana ku ta kelebun dana nyana na wanya nga katana allah ta konton dini sirabe ga gana tubi nan ta garo halla ghafaranya nan da ya rabbarno ko hukunga hmm. non daga الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فاتح البصر هل ترى من فتور الذي أكن نتنكنا خلق أغتغندي سبع سماوات كم باتنيريا طباقا تفسير هننا أدا كم باتنيري أدي نبي بيا معنى أدي نبي بيبتنغا tafsiri hillandi tibaqa zata tibaqi kampato kunyer be gani bippu dunkeya wado hada angana ta tagandi kampato nyeriya tibaqa zata tibaq kampato kunyeri bega ni bippu dunkeya wado hada idan kampato kunu bippe dunkeya ay tafsir hillandi ka kenya kamma na maru fa pintenne tafsir hana ke kondi nya bippe nga allah subhanahu wa ta'ala ndinya idan ni suka man tanta me girnene walakin angana tafsir bane nga allah ntaka tafsir ni bane nga irabun karanga anna tafsir ni bane anna bane kagar tagadi wado hada idan a kenya ni tun kan ga tagandi kan pato nyara nan caga ga dini nya bipenga ibi bintenga me nyerwani atin nan ti tenga me ga i tenta me kam pata hana gano gelle kay fare ngado nga hillandi o dangi tenga hadisan suratul najm no gan idan atin nan ti na me mana ina me daga nam ma tara anke nga yanke anka ngan tangar dini fi khalqi rahmani tunkane mayru wan tenta gandendi min tafawut gallila to ya galliso geya wado ada ma tara ayyuha an-nadhir anka mpaindana antangar dini fi khalqi rahmani tunkane mayru wan tenta ganden yara mufassiruna anda me so hanangumun ta ta gande kan kan nangare kampato kunye wado ada hillandi gumuntina ama kampato ñeri durankoyre mhm. agara kampato nyeri ko nanti yanda kutaga a saga hiritini ni taga honcuko humanten laadi yala hubegani soge anga ken alla allah subhanahu wa taala taga honum mena ganewa mana anga naga sen alla allah taga honundiwa iti yere ati fi khalqi rahman amati fi sab'i samawat ati fi khalqi rahman <laughs> kudo anta unna laadi lebu ganta kampato kunyari mogombe ho ha gana ga hoye lebun kan kaga taga mo gondi aga su ga hikman ni gwa dangan ara su ga nyammo wadi nyammo ke be gan kawa Allah ga honu lebun di amma ti an ga da kan ari kan lebun ya da ga hikima dangan lebun wa do hada idan wana tere be ha kene ke ya an ana sara Allah ga honu ma kudo kam patonya da tanan tunari kenne amunye amma an gana fasara nan ti taga honu kuma nan ni kan nga kam pato nyere ken ni khasu nye amul lan tarno khasu na ma khasu la warno amul no gani wado hada an kan tangar ni alla taga honu ndi kanya ni tunka ne ma yuru an tan taga honu ndi min tafawut tafsir ni lo da kenya ko oti gelli mani ya gelli la to ya gelli so ya min tabauda gelli la to ya min ikhtilaf gelli so ya min tabayun gelle hatan ya min naqsin gelle ya min aibin gelle ya min halal idan kasko man kesukomantenna tafsiri ñe a toxo kannangoncage kati kalmate asulunga alfawtu arabun kanneni asulunni kannan kaxaya alfawtu alfurjatu bayna alisbaaini ke botoɓe ga doromum pilli domenaxane fawtunni ke arabun kannel luxande asulun pa kene ke ay duron muku illi bote be gi do mena gani wado hada al fawtum fa ta arabun qanni lugan wado idan kebe ha kana kaya hongana dabari boten wido mena gani anani duron men ga heti sasa hotana ganai igan kawa karni me boten ngana ngari amma duron men kaga boten nganta kunna ga inda kole kun kanda be be ken kanille njuru tas galle di ka kenya mo gadi makahe idan kenya hakene yere amanan ni kannanga kam allah subhanahu wa ta'ala taga wonu kube hakene ke masalan kam kammu kebe hakene ke yala an nga lato nga li kammu kulo mena kananga tini yere be hakene ke tan ni ma makole me go kutum mo wa yala nga wo ibe nga li kammu ke diwa anga na se nga kam kammu ke wa ta ke ngalla no idan onata amari kannanga asulunga ni kebe lugandi kanga ni lake nga honu ndo mena kelli kellitina ko onati mana nyimmeni kannanga kebe ga mi soganno naga sendo lebu nganta ke ngalla Allah te ga honunga ma tara an nganta ngarndini fi khalqi rahmani tun kane ma ga honundi min tafawut gelli maniya gelli lato ya gelli soga ya gelli naga seya farja al basara ngallunga kunca gandi annan paindi katamaniya annan payindi katta kammunga hal tara yana ngangarndini kammu ke yawa min futur gelli bogo yawa ay shuquq yana ngangarndini kammu ke gelli bogo bogo yawa idha samaa'u fatarat as-samaa'u munfatirun bih idan yana ngangarndini kammu ke ya gelli mani ya gelli bogo bogo yawa hayndi katta kammu ke warni boga nganangar kammu ke su kenna ni nanti mani lebu nyai bili kebe ha kene ke bo ngana buga e sa sa kuni lebu nyani ma lebu yati idan bo ga ngana buga e kammu ke ka kali lebu ne sa sa ngalluma kunca gande annam payndi kata kammu nga hakrante yala ngangar ne kammu ke agalli bo go yawa futur maga ti bo ga e bane de bo go ay shuquq wa sudu' nga ngangar ni bo go ya galli kammu ke wa allah subhanahu wa ta'ala gara hada maran men nyamar dan nan payindi itaga wonu no gonda anna sin manna taka sen kita angana allah taga wonu ko kam muka bana angana hayndi katta kenga kundu an anga tunu tunka be gara ke dabari tunka be gara ke taga serena ke batu kanga ke gana tanya ngang katana nyanga katana aho kado o simmandi katta kenye kam palle on naga ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ثم ارجع البصر سالكم فلي نلنا تنشا غندي أنم فين كتا كمونا كرتين الكرة اللي كان عربون اللغة الرجعة ساغي كرة معنى الرجعة أساغي كرة اللي كان إذا كرتين الرجعتين ساغون هليا wado hada kene tafsir hananga thumma arja al basara saga kam palle ngallenga ken cagandi annan payndi kammundi annan lebu mundu kammundi karrataini sagaw hilliya ay gonun camanan peti saga yere mana manan peti sagaw hilliya yere manan ni kannanga yere kasratu takrar saga saga inga bonde manan ni kenya manan peti ta hillo bane yere summa arji'al basar saga kan pallan allan nga kan ta gallan nan fa indi kata kan mundi annan lebu mundu kan mun annan na ta mundu kan mun annan wai ban mundu kan mun karrata ini saga ya saga ya halle mana ma watan ba'da marra ta ya ta halle mana haindan ga bonda no gonda an gana hay wonna na saga hayni an gana hay wonna na saga hayni kan pagan ta ke be mangan tam wa ba hada idan kudan ga daga dotei kani wajji tantenga nanti karratayni ke mananni kannanga yere kasratu takrar kenyani abdurahman sadi rahimahullah tafsir karim rahmani de ati almurad muradu ngani kebe nanti karratayni kasratu takrar kenni saga sagande hillo hillande ngawenye maran petita hillo baneya walakin omagiroga mufassiruna ñugongari gatini kammogo marrataini nanti tanu hilliya wado hada agonnati rajataini sagao hilliya onati nam walakin thumma a'id an-nazara saga kam palle hayna mu in billahi la kata kamunga karrataini karrataini hilla hillandeya mana saga saga ya daga taya ta halle taya ta halle taya ta halle kudo anna lebo anna kun kita kamunga allah subhanahu wa ta'ala ti yanqalib ilayka al-basar ngallenga kenga sagere katta ankenga khati'a ala ta tafsir hananga ngalle kenga sagane katan kenga ala ta gani wado hada hillandun gumonti ngalle nga sagane katan kenga alo gonten gani hanan gumonti ikunda fasar luga nyara wan kanne lugan istaw fiha wala tukallimun qalatu makam ma kan kube jahannaba no gondi kama kan ma ko kita danga halle iwatin khata al alkalbu al kalbu ullenga ala to mana ba'da an kan qatina rabun kanne kasa khata'atul kalba nda ullenga nda kan qatana ala to ni idan iti kuntini mani la ta nya ken ken wado hada iti kuntini la ta nya hillan dugumunti yere ikun qara fasar ti kanna ngamana yere la ta hedike ya kan ni battenyani amana ni nga khasi'a ngalluku alogontegan idan ona ta hata surnu ma me sor o kuda fasari hilli suko man tenga yanqalib ilayka albasar ngallunga ngalle ke gane katta anke nga kanya na wa ille ne kanna ille ke ay saga ke ngalle ke wa ille ne katta anke nga inqilabu ne kanna nga ille koy kude tan kay tilli mo gombe kebe gani tunga nyugo nga anan soro gonu na girina ke nkudeta inat kada al inqilab arabun di. français nya dinu kudeta jambanya ni de soni kan kan nende ha jambanya ni de al inqilab galli sordas nu nya gananya onati inqilab al askari min terun kudeta wado inqilab al askari idan yanqalib ilayka al basar ala kulli arab qanne ke lugan pan kan ke qur'ana da ho sante yanqalib ilayka al basar nallanga tanga sagene kata antenga khasi'a alogonte alatega te mani maniya awa sagene kattanga alo te warna ya guntenga sagene anke ngana nyum ko langutu sa sanga lebu nyamundu lu honga anga mundana waibe nyamura anga ma waibe kitadega anya go mamma yago adribu lakum matalan anay sa kundu kenin ke telefonye afan ko jama ke di sasa ndat eh ke tuma sasa masala na togora tuma nti togora nti ncelleri kana nya jibane ata nti jibane bon tili nan fe nin kita la jibanu ni na fe min celleri nyino nya go awa mi muti kam munye loge min ma loge anga ya gunu ko ban loge no ngamene bakam mo idan ngalle ka sagene alo gonte warni maniya ha aga kebe murna makan kita ala ta baka mani maga baki imuru hom kita emma maka he ala ni baka mani maga imuru hon kita maga muru hon ni kanna ina lego kita kamunga idan ngallenga sagana katanga alo gonte wa hakada ala tega baki muru hon kita maga tafsir kulli suka man telli ahakene kebe hakene ke nat keda alwajhu yeso arabun kanne lugani ke kunni nat keda alwajh ya gam punchu kulli nati al aynaini ya gam punchu billi wa bu banani aynunga albasaru kenni kan nanga ngarnde nyana tike be ya ampun cen no gonni nat ke danga ni albasaru ngalle wado hada kon kan kanen tin ka danga ni ngallu albasar ma ya nan tin ngallu wado hada koy ganate al aini nu ko anga tin ya ampun ce koy ganate al wajhu nu ko banga tin yeso na tabana na dingra banenye wado hada nga sagane katanke nga ala te wa huwa al haranga lekebe hakeneke hasir attampinte kalil attampinte wado hada tasihillandi hasir akutinte munqata akutinte hasir arabun kanne lugandi dabangana kuti sasa iwa konni wa hakada ananyanke nga golle nyugoda an konta murhon kita an tampi angana tampi an kontine na manna walla anga tampitan ni anda wara kujellinonga makammo angana tampita anga kutini baka wala ke sonin dem ona to kusuni bane nye idan awa sagane kattanke nga tala te bati muron kiten maga huwa hala yeso ke ngalle ke be hakene ke ya hasir pinte ado manitana akutinte kagadi ondaga زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما وأعتدنا لهم عذاب السعير إذا الله سبحانه وتعالى كسورة جونا دا هاي ني كيف نمبانا قيوي تنمي تغا هونم قيوي نانتي إغاني كبيا أولي باتو agara kammun timmen kone hayarnu hotana koni kammun kibarende ati walaqad zayyanna samaa ad-dunya allah subhanahu wa ta'ala ti haqiqa duna kammunga oda kenyamba mana duna kammun ni kananga kebe ay gonon ti kunandanya ni wallahi duna kam muke oda ken nyamba bima sabiha tisanonga wado hada amma misbahun ni kannanga lampa masabihan ni kannanga lampanu sanu ku kullunya ni wa quran bugandi ni koy mani koy lampanga mani nyana aga quran bugandi ni mogombe kana allah subhanahu wa ta'ala gara sanu kirere nanti mani lampanu wado hada yerema ti lampanu de ani kan nga sanu mana sanu ku beno ko qur'an nin de nyana ko lampan ko qur'an de nyana mo gombe masabiha jam'u misbah wado hada wa hakada kaba hakana kay gono be iskalu leti iti ala sanu ku su ko mantenna dunaka muka de rewa itu hono ma kam patanya rundin kam mundi maina allah subhanahu wa ta'ala gara ko sa'di rahimahullah wa ko ni tafsir kalim rahmani nanti hari istanu gonu gane kam pata nyorndin kammundi ken ta kabane i ni ntarni dunadan ke kammudi na yamba wado hada honu wano nganki i kurengarni na dunadan ke kammu yamba kundu wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala ida duna kammu ka ida yamba timaniya bin nujum tisanonga mufassirona no rahimahumullah ido twano iti allah subhanahu wa ta'ala gam fagada sanu ngara kammuke do uronga naro bitanya nyinonga bita duro nyana no tanni warni qaso ke bane kellan ta qur'an dinna nyana ko sanu ko ay kapena qur'an dinna nyama gombe wa hakada kammuke uronni nonni ngarnya ngondi re hainda no kaya ren kane gati amma ngara hakatunu bitanga na di mo ko di sanu ngama bange kem fagata nyimma kana buganga na kammuke hay manga kammuke amma sanon ga bongane hakatin be angana kammu kan ari kan patinga Allahu akbar hainden kan pakan panya kena kenga aharam parenya nanga timmene kube ga din keta ga yanda kusanu suko man tentaga ngeda na ko menga mo gombe kusanu suka na ko menga kundunye kusanu ha ga ni nyamari nanti intere mo gombe nyamo gombe na kundunye ya lan jagan ta nyamari dengan ta ke mutuwa mm-hmm. annasimma annata asanna hakra kita wa fi kulli shay'in lahu aya تدل على أنه واحد هون نمي سغادي كيف يوكن دي كبه غا كويني ننتال لني تنكبان نيارو باتين ننقوادو كتين تقوى واضح هذا إذا كم فيصانون نهن يقويا وجعلناها الله سبحانه وتعالى تي أودا سانو كنيا كنيا أودا ساني كنيا واضح هذا أودا ساني كنيا رجوما أودا نسبين دهون يا للشياطين شيطان دنغن رجوم jamu nyani kenga ama faradun ni kanna nga hillo ay kono nta amu faradun ni kanna nga rajim ay kono nta amu faradun ni kanna nga rajim wado hada walakin rajim ni kanna nga ho ke be gatte din den nyana tay walakin fil ghalib an gaba gide ngabi ma yurma bihi kal hijara ho ke be gatte din den nyana tay ko gide walla gide tan walakin an gaba gide nyai idan rajim ni kanna nga ho ke be gatte din den nyana tay idan allah subhanahu wa ta'ala ti waja'alnaha oda sane kenya rujuma sedindi honu ya sadin sedindi hoya de kenga nyani tina rajima walakin ati kama rujuma jamu nyahay oda nya sedindi honu ya lishayatin setanun dangan walakin mufassiruna no iskalu lere gagadi itis sanu kubenu hakana kay yala kunyim nyani wa walla sanu tanana no tun kanna kunya sedini shaytan kuiwa walla kanga he kutiri baka ku sanu ay mufassiruna nun nyugonu ti iti ay sanu tanana no ngo kun kana kure ranya kunya sedini kata shaytan kuya ay gonun ti ay kun tanu beru hakana ina kure ranya ka ina kutini baka ku sana qorwai wado hada hmm. wa hakala kudiga mu bin kathira milene kata kuya to ano ñugota allah gara ko mo gondo na mogonɓe wona toxo ke ñammoxodita tun kanti ida sedin du hoye ko dangani setanu dangani wato hada kan cheitanu dangani ken pay jinnan cheitanu kafirni gañi settenan daga kammun kibarenterinka gara ko mo mogonɓe wa anna kunna naqudu minha maqaida lisama idan daga iñi mun kammun ten terinka igana daga kamun kibaren tan kai gana kebe mu gina nara ko ni gijan na be diga gollini kai faren gari ha hatim Allah subhanahu wa ta'ala da tanan cun kum ngaranonga walakin tanan cun kum ka be hakana ka ko kai faren gara ko mu ba alayhi salatu wassalam jinna kafir shaytan ngana tombane mugo sada ga sedini gijan nan taron no gondi tanan cun kum nga kita awa harakini bakanonga hatuni sanan cun kumme ngana ilegine kenga nyina daro gijan katana ka dara tarondi me tuzuru sanan cun kumme kenta hutana na kita kemra nga gijan katana ka kana kame gare nya kambi ka hili kenga kita wado ada idan tanya na allah subhanahu wa ta'ala ti ida sane ka kanya sedindu honu mani dangani syaitanun dangani wado ada idan kebe ha ke ya onati na ere qatada rahimahullah wa hakada galle tabino ni nyimman ko nyugono ay ati sane allah subhanahu wa ta'ala da taga hinu sikya dangan angana tanga to agum tanamuru ne andan takanya bebe wa hakada antamuru hon hanan ni taga kamunya yambana haram hillandin ni tiya mo gombe arani hanakinu kundungan ka ada sanu ko anya sabunga iga daga na ni halaki kubenu ga daga na kam mun khabaran terin kam sikkandin ni kannanga alla da sanu nyola tagumante serebe ga tu kena kimba kam manganya kena kan kan manganya gelang na na sanki uron no gondi anna ti kena kimba kam manganya o kara kan ka kimba kam manganya anna pai anna tere do nonga nan daga nonga wa alamati wa bin najmi hum yahtadun suratun nahl no gondi idan qatara tangana to awutana muru sanunga kusti kiga he ancan kibaka sawaba maganta muru hon kita billah alaikum mon talibo ngollin ti sane nya ke sane fulana abaka uron dan ke hakatiya anna busi naro yokken no gondi angana businaro yo ken nogonde anna saljumutu tan busikeya sane kende bakagatimbe manna ta anna ke urdu fulana koni masane na ke milti hakke baga ken falle anna gira salli setane ndangane anga ngallanya ke ñagende ke keɓe ga ni dome siratuna islamino a ko ada joni joni tiganati sasa sakunda ñana naam aɗo setane ni ken peti biya wado hada aɗo golli ni dome idan keɓe gani sanonga kota go hodin kire gelli soron no gondi nan na kitabe go muri dangani ala kitabe be no to on alhamdulillah kutu kuni kayen kitabu ma kuntu ko man tellinginda amma daga sanan kitabe go to on ko nta to on ko no ma gar daga mundu na nya du ma ka hanga ga ga jannatai atika kitabe iyo ndi kutu wa kun kitan ka ke on illan ta ke kitta na to on kala kutu ku muruni kinanga an kan sun to an do ma kan ko bana na wara katanga putu ku ko di ngaro no tike mbara jen amma bana kellan ta ken kita idan an ngara modi sunga diga ta gollin ti sale nyai e hatu nya da woli nya ni de kyani kyani de kan paju nga ta o tunyan tan pa la allah subhanahu wa ta'ala tu dina o ko mo surondi lahum ikun ngani azab as-sa'ir bin kuma nyanga katanga homma ati jinnanu itage imbenye kamma o ga yanga katana imben no gondi onati jahannamu imbe kennan foronta ikunga wado hada doren pay kun kundu gurgutte anga utuna ro dore kayi no onda wasa hina no gonde idan anga gonga liti jinna nun tay anga katana imbe no gonde warni taga imbe nye onata tan taga nyam mo an anka mata ga dore nyewa sigin nan daga dorin to amu tunare ayre nan tan nta an kan kata ga dore nye arno ali halan curon on daga karanga na jawngani ربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين أويم من دغني أغرى جنا شيطان كبارن قني أدى هذا مرن شيطان كبارن تاني وللذين أويم من دغني كفروا يم كبنوا كافر ناغ بربهم في كمنا عذاب جهنم جهنم ينغان قتين كن دغني وبئس المصير تنكنت لغرام بنو كنا جهنم ينغان قتين إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا قال لي غني كنت ورندي فيها هنم نغندي سمعوا كافر نقوى مغني لها جهنم دغني شهيقا جيجم قنيا وهي جهنم يتفور أو ورنتيكم إذا شهيق نكننا أيضا أنت إشكال الله سبحانه وتعالى إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا سورة الفرقان دي زفير أدو شهيق وهكذا يسوني هرين قاسا غنم مغنين شهيق نكنا نغا قاسين جمعنا حغاتي كبه زفير نكنا نغا لغري واضح أيقون دانيا أكسونا nanti zafir nyanu ho hana shaykun lagare walakin jaka hini hana ngumu ko kallenga shaykun ni jonga dengan zafir ni kanna nga lagare walakin on jaga kati sul lugandi ona haren kan to ononga maka ayati shahiqun ne nan ha maran me anani sasa anna hanken putu wati ni kunni watini kadangani shahiq zafirun ni kannanga anna hanken anna kenche di bakangi men no watini kadangani zafir arabun kannel logan serenna hanke anna hom putu katanduya talakenga ken ne na sadi bakan jimmen nogondi tallakenga kendi zafiru ñeng manina allah subhanau wa taala gara kodoru yera gara koni onati alhamdulillah ida raatihum min makanin baid gelli jahannam gani iku ngara anda ngari dingira dingira samiu laha mugini hada gana ken kamma ken iwa mugina dangani butu kanne ya wa zafira adi iwa mugina dangani himpe kanne gagaya wabu hada idan onati keni kannanga hohana kebe hakene ke zafir angana ngari walillahi almasalul a'la agon sasa an kutuntenga seren kane an kutuntenga seren kane anga mundana raga kundu na kinyi wabu hada an kutu seren kane anga mundana kinyi anna ngari nu katenga sasa hoxowan ken kumen da anga mun dana pesa ginyen da andamani ñana anta ken belen kuna hana anna tuha angana tuha birambe anna bihay maka hetiwa jahannama ga gani ku ngar nu kulate nga butun tangi kane mo gombe ana mari nyana awanyin tana na fusande na to de ngana kem pusa baka du magandingan nampere kale mana to ka kan pusa na baka idu magandingani nampere kane nonga ni mogon di kane nan tugi kane sasa ma tugi ga be gara ma kem bukan di bakano ngawa atoko kanna nga intintai sasa idi ya. idi utu kita ni sada no gondi kan a agana ralla nan na maniana anta ne kita wa sasa igar aja igara no gondi birambe pandi ni to ni katte dui kita enta qur'ana da me utama me girndi makanya mo ahem anke holligande an gamundana wutu an kutuntenga kane masalan adrib lakum masalan ana sasa serego ana mun kibare ñogotenni ada pomum ngari wala kundu walla nya ata mare kibare ñogotenni howa kumendagana tamare na ñana ana tembelen ko ana tamare mutu ha ana pere ni mogon turundi tamaren kane alla na tamare ŋutu nari rakanda na tamare rakanda ana belen kunawa ana toni idan jahannamu kagani kunga nukulatenga ga be gara ana kempusa anda toran pusa birambe anamaninya indi utuni malikanu ngana jahannama le mutuni sedano gondi kambira ngani toni katta duya idan aga toga ka pusana kenya kenen zafiru kaya adi toni katta duya kenya kenen shahiqu kaya qur'ana da mewta meme girndi wado hada walakin ini kanna arabun kanne lugande harenga himpeneta gijimeneta hananga ado aga ta illagare wado hada كم فلتون كانتي وهي أنهار جهنم يتفور أي تغلي أو ورنيتي كونا سفيان الثوري رحمه الله ati jahannama warni awa ngana gina ora ngana jilla di na tagu imbi goren kamma anda ilunti gantan to tu ni seda no gonda warni kammo go anga atin to nda antaro nga wari kanne ndu kuta kuta kuta nga kanne ndi idan jahannama ga warni ti kunga kenyam mo gadi ya حتى يتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد جهنم تنو تميزوا أغا كتو كتو كتنما أي تتمزق أغا كتو كتنما يا من شدة غضبها قال أبو تنقطينا على الكفار كافر من كم أتميز النكنا تقطع كتو كتو qala kati wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ka hatan panti bakame da an kuti bakame lenki ya ka kungolli burinyangam wado hada idan tambiranga onati tamayuzun ni kananga ay tatakaffa jahannama watin tono aga kutu kutti meya min alghaid gelli buttu qorenga kafirnun kane jahannam be hakana kaya fare sallallahu alaihi wasallam ari hadiya sahantendi nanti jahannam ti fare allah dangani alayhi salatu wassalam farenti jahannam ti allah subhanahu wa ta'ala dangani nken nyugodi nyugo yiga tawaye be gindi toge be gidi nyugodi nyugo yiga sasan kama dungin dangani nan pimpeta hillo sinan nogan kinen pakatinga jahannam wa himpene tawaye kebe garni jahannam himpainya hakene kenga mullen pakata wa himpene kakadi mulle kebe agarni ken kahakene a himpainya kadi wano jahannam dingira nyugo adi ken tay tay tay tay nyani amma dingira no nyugo adi ken ni zam hariri nya mulli kota nyana ireng idan di jahannam am pim sana gana nyim ta gana ne go tawe ke ba ga kitta ken ni kenye mullen ka ha ti tawe mulli kota ke ba ga kitta ken pa ken kenye ti muran tan ni ne mai kamma na mullen ana go to soronga kalla tanun na kare somon na kare ah, muran ni ne mai manda kenya onati kema ga giri dingira be jamu ta ken dingira ya wado hada idan jahannam a ya panya hakene ke de kaya him pay bane aha hube ga no gonde aga him penan kamma seren dan ken na latu aga him penan kunda ara kan timen kinyan kenna ara ka be ga bitin kinni me ga billahi alaikum anan sere ga dar timen yana ara kenna anta kamaro sadan Allah lara kenna seno anda tene kunna aran kan be jon kon tanga ma ati ara kan timenga baka a hado kebe ga bisin kinni mega dan kara ke to do anna dan nana hurin talle nya kam maka barun naga dia maka yati idan jahannam takadu jahannam tin tono tamayyazu aga kutu kutu meya min al-ghaib galli buttu gore nga kafirun kamma kullama tunkanti biro bire ulqiya igana warandi fiha jahannam nogondi fawjun jamaya galli kafirun jamanga warni kafir nun tamma jahannamu direct intarno dome o groupe groupe ñallono dome aga benu gada me ñallankuten kamma agati banenga aga benu gani hilla ka banenga aga benu gani bidan banenga aga benu gani we bane groupe groupe groupe ñani arno kisuke groupe roenga arno kisuke ya amma hube gana arjanna kun ka ga jama ñallono mene wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ya rabbi arno ko hukunga idan allah subhanahu wa ta'ala ti biro bire gana jama igana kunceri jahannamu nogondi fawjunni kannanga jamaa inda jamata jahannamu nogondi sa'alahum awaken jama tirndini khazanatuha jahannamu karlen tigitananga acabi tigitana kenga jama ke tirndi anga tampa ke tora di diga misenga antara bata kan la kaya ni wai kalli din tanga ni mo go di terenga tele damba billah alaikum masalan anga orna ter nyimbendi computer ke an ga men nan mi sin tan ha gollu ko tan ma an nyimmende sere go hado telephone ngame pi pi pi pi an nyimmende an tinan nan telephone ke kara es kan te tay mun tan ma kan fayda nan duguta ha maka he wala nan ni dorom men an kan ngati butuna nan dorom men butunu ho hado girnde ngame an nyimmende ti ko telephone mutu ta ha junya nan an ga utua maka nyimme tan pinde iwa ke tora no gondi diga misen kawadi bate jahannam butun tan fay kane sasa karlen tigitin dano nga kun kaga kun yidirni arjan jahannam karlen tigitana nga kendi kuntirni kenni kanna nga maliku anu kenga wanadaw ya maliku liyaqda alaina rabbuk haraga ne suru go no gamadu ngata allah me gara ko qur'ana no gondi ya maliku diga men ta go ma gairenga walakin nanti ridwanu kanyana arjanna karlen tigitan dana nga ay da ko nan nanti hadisa fa'an tamara kam amma to anon boga be akoni ay da ko nan nanti kumma hadisa ngari kube sohantenga na ga koni nanti ridwanu ana arjanna garlenti kitana amma to anon pankanga koni wado hada kemberenga kendi tirndi alam yatikum yala mana akunga duna diwa nadir gongondananga yala gongondana mana aga kunga dunadi hube gada aga gongo aga golli sirande barni nan kisi keimbe mogombe wa aga golli siran barni nan daga arjanna mogombe wa yala gongondana mana aga kunga dunadi wa warji bi jabin dinya nan da gure nya nan tadu ne tere jabini tuna dikenga amma wanda ka karanga na qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala allah min shay'in in antum illa fi dalalin kabir qalu kam biranga jahannama lemmunti ajabuhum qailin idi jabu kongano gani kungam bala namu tongani keya قد جاءنا نذير غونغوندانا نكلوكيا agara gongondana keɓe turndi gongondana lokuya ada sukoɗana bangandoɗangane ka nka huɓega sigo kugara duñera amanan petinanti gongondana maro kui de aroya ori ñangani keɓe jahannam zabena fakadabna gongondana ngare haatimɓe oku o ku gara kebe ko kenni gareñe awa ndo kinyere annan an nan daga imen ka no ade oku garandi ati gongondananga kenñando ku kiñayre kentaxa xoto de waqulna o garando nga ken mbanexa hede waqulna o toonenun qaxa kammana gongondana ke toro ma nazzala allah allah subhanau wa taala ma yankandenya min shayin gelli honneya o sagana ke xa koxadi na garando sonnomenga nantagana bangandi nenen kamma nanti allama hoho yankandi wado hada mufassiruna nunti fakazzabna gongondana be garo koda kengarande ken taga goto ho wa gana alla kitabi yang kante oda ken man manten nakari wa qulna ukuti ma nazzala allah min shay alla ma yang kandanya gallu konne kitabe be ken alla ma yang kandi kube ka gati ni kitabe lan kane alla ma kitabe yang kandi ken ni garante ne kun ni garante nyi idan nan ngari magan be janna min nyimme ne ya har kutun kai rasu ko man tan daga gacedi nan jalla ma hohon hohon dam minna yang kandi afwan nan jalla ma hohon dam minna yang kandi kan palle ini antum tafsiri hananga o okuti ke faru ndi batano ndangani aga kummenya hoho di illa fi dalal maganta ana sankunta wano gondi kabir sankunta ko be qorengan wado hada idan keno ganati ini antum nanti jahannamalle mun ko adigamen o kuti kefaru ndangani dunadi aga kunda aga battano aga kummanya hohonogondi aga ke tawhidi ɓe ɗo ke girnde ɓe magantagana di anogondi keɓe horengadi iskalu ni minna imati ini antum hanangumunti gellagana ñi kunya digame gani jahannamalle mu ko gani ñigan kawatini ini anta parce que sa'alahum khazanatu alam ya'tikum nadhir ata alam ya'tikum an-nuzur gongondana makente nu gongondana bane iti yara ni kan kawatin kam mo in illa fi dalalin kabir o kuti gongondana ndanga nan ken gondi maga ta sankun ta iti dangani yabo jahannaba lemu ko adiga nka ine antum kan ko dimaniya gongondana an do

soron ni warni do ke faren batten kal hono adi masere bane kita o kuna alla tiga o kan kan nanga ke hagati lirin te ya ke bunne di yere re do saka ke ka gombe ke jama dare be ha le kon ta wona alla tiga wa o ko ke farum baka to agudi o yi baka ikhlas ya annabi nyimme go dange ti yembane ta kayi hinikenga amma sare bane kita ngir lemuma idan in antum aga kunda ga battanum manyagoya ay in anta wa atba'u an kem manya wo ya dan batano ta kana ta ka no ni kebe khorengan wa hakada ihega ti kefaro ndi batano ina sankunta ko nyano wonni ihega ti ta ko kan sankunta ko sa sa hinu mani me ida garandenya italla ma ho yan kandi iti kefaro ndi batano to ho di maganta sankunta ko isaga ko to mm, mm. ndi kana ndi ta ko kebe khorengan hinu na mufassiruna num tim ini antum sasa malikanunti jahannaba lemmu kudangani aga kun koni mai hoho juna nogondi illa fi dalalin magantaani sankuntaxoa nogondi aga duna dumbirendi kabir sankuntaxo keɓe korengani idan tafsiruni li hanangumundaña jahannaba lemmundigamenga hillandigumundaña kannan kaxaya malikanu ñadigame angara tafsir hoya kuyillidi kusukohumante ñambana jiten karanga on daga وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا كم رنا جهنم لم ينتي معترفين قيرا نغنياتي ميار هالنغم لو كنا أكوغني دي نسمع أغا مكي هامير مكيا أو نعقل ولغني حقرنا تغسي حقريا ما كنا أكما نانا لنتي كوتنا fi ashabi sa'ir sa'ira dun konudi o ku ga nyim muki ha me mukke ya serenga diga mai go mukka ma ha mi de maka he anga diga ngabe mukka ma ha mi de ke mukke ni kanna ngo ma ati en kat kafir no lungun te nyona tanya ma qur'ana ha mi o ga nyim muki nasma'u o ga nyim muki mani ya ha me mukke ya awna aqil o ma ati kafir tu turun te nyona te o ga do ke be ya simmen do taxa sen fakre aqlu rushd kanden fakre diga men na kya kamaye wado hada imma hagara ko ni nan to oku ga nyimuki ha me mukeya kenya ni simme ha to sanga daga karlanunga karamago ngana diga mine annam giya ha me mukenye aga kebe ko nan ki lunne ngadi kenye anga go ngalla ha karla ka hatanje amma akudden tano idan mugiya hame me mukenga wa hakada ga kebe ko nan pakilen daga do kenye annan cimma nan ta ka sadi ga mun kuno gondi maka nya ko man kan ni kundunye an ga tay mun dangin ni maka ken bari idan o ku ga ni muke ha muke ya o ga ni hakre ne ta ga se do cimma hakre ya junadi ma kunna o kuma man na qiyama ko ta fi ashabi sa'ir sa'ira dun konunu mana o man na imbin kuma dun konu ya lenki walakin dunado o omay mukki hame mukkeya omay hakrene simmaro tagase hakreya ke an cigillen ko ganya sahira dun konuya awa jaraginta allai jaraginta deresu jaragin no ku imme ay on daga awa abangan nangati ti jaraginta allai jaraginta seretana jaragin ni kunyimme ay shaytanu be gana amati fala talumuni walumu anfusakum kama kin ke jaragi de kada ay meno a jaragi ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl shaytan ma diga kene hakana an na ko jaragi ni i me qire tun kanti fa'tarafu ikunga ifqire timaniya bizambihim ti i me qire ti ijunubunga nanti kafaru na tongun ko do di garandi o bara tawhidi ngonya hilla kafaru nye tun kanti i me qire ti junubunga wa hakada hikira gadi nan talla gadi ro jahannam no gonda mi toro to kan tin ka khire nan na hana minna duna dan narin de kukku ga yampim ma de futunde nyane ga yampim ma ona to yam pam ma makaye duna dan no hobra nyalla anna tubunya tubun chatunun karagina timme alla na yam pam ma maduna he tikenga qiyaman ko ta no nga tun de فسحقا لا تيوا لأصحاب السعير سعيرة دون كونو دنغني بكا من مغا بكا الله سبحانه وتعالى نيمان داهن مغا الرحمة الله بكا الله نيمان داهن مغا يكون قني قيرة في جنوبنا دي نقايدا قيرة دنجرة بي قيرة انتنا هنونونا فسحقا أي فبعدا لا تيوا لأصحاب السعير sairatun konu dangani arrahmatillahi baka alla manga warni ga qire no kube qire ta serena na nonga igara juru konne nyana tubi no kube tubu ta serena na nonga ya ga akoni menni nga o kana ta haside sado ga daga nan sigi kenni mi subiranga sado ga daga nan na nga ben koli awa time ngoma hade time ngoma hade o makara hana wa hakada yonki mar qornguru bandi kemma bugen kannandi sasa sunka ton tampillando nyeru yala harta time to magawa tampille koro nyeru be ga danga ngama golli sira nyaaro onda kutan to bito sikki maka heti walla kan ga kutan to bito mani me bito hilla anda kaburanti maka heti yala allah nda tubi ni kan no gondi wa shaytan ana yammanda nyana nyaaren ka de haranga mandu tampindi sunka ton dangi sunka ton daga kita kita ke waga waga nyini bire ndia at taswif halle nakenya halle nakenya kenya ni setani kurallen korenga kata hadamaren men condomenga tubu nugudun kullon tamurunu gelli sasa anno sukomantengal halancoonde orina buri mundarna halale na ta tagoda anna sutura nyongoda saga kem palle ho hontoda na alla kufa na antiga na barka saundi kem palle ke jama darebe go na gane na ganuwari wa hakada na duwa muragai alla ndadunga insha Allah kumbane dimasin ko takai ala hadinga kumbane tafsirin yemenga kenga nyana sun kason tafsirin timmadonga ona dua arna sineta na koyoy suka manten na dua nyame dangani inshallah Allah kana dua kumbane sun kason tafsirin inshallah wasiki sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad